Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya FM. Haka kuma ana iya sauraron mu a ko'ina ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a shirinmu na safe ina kuma tare da Jummai Ali da farko ga kanin labaran duniya. Ma'aikatar kudin Najeriya ta gano ma'aikatan bogi 23,846 masu neman sauyi da masu sassaucin ra'ayi a kasar Iran sun lashe dukkan kujeru 30 na majalisar wakilan birnin tehran yayin da masu ra'ayin riƙau kuma suka samu nasara a yankunan karkara 'yan takarar shugaban ƙasa a nan amurka suna yakin neman zaɓe ga dangadan a zaben da za a yi gobe talata idan allah ya kai mu a jihohi goma sha ɗaya zaben da ake yi ranar super tuesday to sai a dakunan cikakkun labaran an sake buɗe hanyar maiduguri da ta daɗe a kulle sakamakon boko haram ko mai direbobin hanyar ke cewa gaskiya ba mu da wata fargaba ko na sisi don da aka rufe hanyar nan to billahi lazi wani lokaci ma sai mun kai sati biyu a cikin tashar nan ba fasinjan da yake zuwa nan su kuwa 'yan gudun hijirar najeriya da aka karkato su daga kamaru zuwa najeriya din suna ci gaba da kokawa ne game da cin zarafin da suka ce an musu daga kangaleri wamba majinna kosa haka muka zauna a lokacin shekara mu hudu muke noma daga muka tashi kuma muka biya kuɗi muka yi takarda kusan jaka ɗari bakwai an karba hannunmu To za kuma ku je cewa kasar Kanada ta agazawa wa Najeriya da ɗakin binciken cututtuka akwai shirin ciki da gaskiya amma duk da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. ma'aikatar kuɗi ta najeriya ta ceto wa gwamnati miliyoyin nerori a bayan da ta hana ma'aikatan bogi fiye da dubu ashirin samun albashi daga aljihun gwamnati jiya lahadi ma'aikatar ta ce ta cire ma'aikatan bogi dubu ashirin da uku da ɗari takwas da arba'in da shidda daga samun albashi bayan wani bincike da ta gudanar al'amarin da ya samarwa gwamnati naira miliyan goma sha ɗaya da rabi cikin wata ɗaya Najeriya ta daɗe tana fama da matsalar cin hanci da rashawa da kuma almubazaranci. Tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya lashe takobin yaƙi da cin hanci da rashawa bayan ɗare kan ragaman mulki a bara, gwamnatinsa ta dukufa wajen tsuke bakin aljihun gwamnati ko kuma rage kuɗaɗen da gwamnati take kashewa maimakon korar ma'aikata da aiki, wato maimakon korar ma'aikata daga aiki domin taimakawa wajen tunkarar rikicin tattalin arziki mafi muni da Najeriya ta gani cikin shekaru da dama. bisa dukkan alamu masu neman sauyi da masu sassaucin ra'ayi a kasar iran sun lashe dukkanin kujerun majalisar wakilan birnin tehran talatin bisa sakamakon zaben da aka bayyana a jiya lahadi ba a hukumance ba wannan yana nuna cewa kuri'ar na amincewa mulkin shugaba hassan rouhani yau litinin idan allah ya yarda ake sa ran samun sakamakon zaben haka kuma shugaba rouhani da tsohon shugaba akbar hashim rafsanjani su ne ke kan gaba a takarar neman wakilci na majalisar masana ta kasar wannan majalisar mai tasiri ita take nazarin aikin shugaban addinin kasar ayatollah ali khamenei wanda shine yake shawarar wanda shine yake shawarar karshe akan duk wata manufar kasar da wata kasa ta waje kuma kila ya zaɓi shugaban addini da zai mai gurbinsa to amma kuma an ba da rahoton cewa masu ra'ayin da ne suke kan gaba ko kuma suke samun nasara a yankunan karkara wannan zaɓe shine na farko da aka yi a ƙasar tun lokacin da aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar nukiliya da ƙasar iran ta kulla da manyan ƙasashen duniya a nan amurka kuma 'yan takarar shugaban ƙasa sun dukufa ka'in da na'in wajen yakin neman zaɓe da za a yi gobe talata idan allah ya kai mu zaɓe da ake cewa super tuesday domin jihohi goma sha ɗaya ne za su yi zaɓen waɗannan jihohi su ne ke wakiltar rubuyi guda na wakilan da ɗan takara ke buƙata. wajen babban taron jam'iyyun democrat da republican da za a yi a watan yuli idan allah ya kai mu domin samun jam'iyyunsu su tsaye da su 'yan takara a zaben shugaban kasar da za a yi a watan nuwamba idan allah ya kai mu in baicin jihar texas masu lura da harkokin siyasar amurka sun yi hasashen cewa rikakken attajirin nan donald trump shine ke kan gaba wajen farin jini ta bangaren jam'iyyar democrat kuma tsohuwar sakatare a harkokin wajen amurka hillary clinton ita aka yi hasashen cewa za ta zama zakara a jihohi goma sha ɗaya. Yanzu haka dai Hillary Clinton tana murnar gagarumin nasarar da ta samu a jihar South Carolina. masu jefa ƙuri'a a ƙasar switzerland sun yi fatali da shawarar da ta tanadi kai tsaye a iza ƙeyar 'yan ƙasashen waje da aka samu sun aikata laifi ko miƙanƙantar laifin jiya lahadi 'yan ƙasar suka yi watsi da wannan shawara da kashin ƙuri'u da suka kaɗa kashi 59 daga cikin 100 kamar yadda aka samu bayani ta wani shafin yanar gizo jam'iyyar masu ra'ayin rikauta swiss people ko kuma svp a takaice ita ta gabatar da wannan shawara shawarar ta tanaji cewa idan a iza ƙeyar duk wani ɗan ƙasar waje wanda aka samu da laifi bayan ya gama wa'adin hukuncin da aka yanke masa shugabannin 'yan kasuwa da masu gwagwarmaya sun ce idan aka yi na'am da wannan shiri to zai keta haƙƙin jama'a da kuma ɓata dangantaka tsakanin ƙasar da babbar abokiyar cinikayyarta wato ƙungiyar tarayyar turai ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Rana ta uku kenan da ake amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ke ƙasa tana dabo da aka kulla tsakanin ɓangarorin ƙasar Siriya duk da ikirarin da ɓangarorin suka yi na jirgin sunansu da keta ƙa'idar yarjejeniyar. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa ƙasar Rasha ta zargi ƙasar Turkiyya da laifin keta ƙa'idar yarjejeniyar har tara duk lokacin da aka ƙaddamar da amfani da ita a ranar Asabar. Kafofin yada labaran Siriya kuma sun yi ikirarin cewa kungiyoyin 'yan ta'adda sun harba iguwa guda biyar daga tsaunukan da suke kusa da kan iyakar kasar da Turkiyya zuwa yankunan alkaryun lardin Latakia. Haka kuma ministan harkokin wajen Saudi Arabia Abdul Jabbar ya yi zargi daga birnin riya cewa sojojin Siriya da na Rasha sun keta ka'idar yarjejeniyar ƙasa da awa ɗaya kafin a ƙaddamar da amfani da yarjejeniya a ranar Juma'a bai ɗaya kwamitin wato wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya suka yi na'am da ita shugaba barack obama na ya ce amurka za ta ɗauki duk wani mataki domin ganin ɓangarorin syrian sun mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar labaran duniya aka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Babban hafsan sojojin Najeriya ya buɗe wata hanya daga Maiduguri wadda ta tashi makwabtaka da garuruwan da ke kusa da jihar ta Borno wacce aka datse saboda matsalar Boko Haram. Haruna Dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoto. inda lokacin da jami'an sojan kasar suka hana bin waɗannan hanyoyin ne dai ƙauyukan da ke kan irin waɗannan hanyoyi suka zama wutan ga 'yan boko haram wadda daga bisani rundunar sojan ƙasar ta fitattake su wanda hakan ne ma ya sa babban hafsan sojojin kasar wato lieutenant general tukur baratai bin wannan hanyar tare da tawagarsa don nuna jama'a cewa an buɗe wannan hanya a hukumance na dai zai ci ɗaya daga cikin tashoshin mota da ake kira tashan kano a cikin garin maiduguri inda na soma da ziyartar ofishin sufurin direbobi da ke cikin wannan tasha da kuma gana da sakataren kungiyar wato malam sulemalan ba karamin farin ciki muka yi ba kuma ba karamin godiya muka yi wa Allah subhanahu wataala ba to a gaskiya fi sabilillah zagayen nan ya riga ya damu jama'a amma a jiya ɗaya da Allah ya kawo mana saukin sa muka taru muka yi lodi a nan gurin ga ina zuwa ina ne har zuwa wata wannan jaha za ta hada Gombe za ta hada Taraba za ta hada Adamawa duka ta bi ta yi combine nasu awa nawa ne da mutum zai iya doka daga nan in ya tashi kamar za shi kamar zuwa garin biyu kwata kwata za ka tafi garin biyu za ka wuce awa ɗaya da minti arba'in da biyar ba a zagayen zai ka kai kusan awa goma sha biyu in baka sa sai ka kwana kafin ka shiga cikin garin biyu na kuma matsa cikin tashar da shige an ce da ni motoci da dama sun riga da sun yi lodi sun tafi amma na da wani direba da ake kira baba sunna eh yanzu haka ina so yin lodi zan je biyu an bude wannan hanyar jiya ne kar ba ku da wata fargaba na bin wannan hanyar gaskiya ba mu da wata fargaba ko na sisi don da aka rufe hanyar nan to billahi lazi wani lokaci ma hmm. sai mun kai sati biyu a cikin tashar nan ba fasinjan da yake zuwa nan ga babanan ma wannan baba fasinja ne ko Baba fasinja ne. Na baba ba zo mana kama kana cikin masu tafiya wannan hanya a rufe ta da jima yanzu ake buɗewa. To. Ka baka da fargaban bin wannan hanya baba zaman ka na fasinja. Eh to komai da yana hannun Allah ai. Kamar me zaka je ka yi a biyu? Gaisuwa ne kawai ta zai zan je yi. Bayan bude wannan hanya da mutane suka soma zirga zirga da sai dai wata babban matsala ta kunno kai shine yadda aka rufe ban mayanka da ke cikin garin Maiduguri sakamakon wasu rigingimu da aka samu a wannan mayanka tsakanin jami'an tsaro da wasu mutanen gari da kuma wasu zarge-zargen da ake yi na cewa akan zo da sanun shata ko kuma irin wanda aka kwace a hannun hannun fulani ko kuma wasu makiyaya da ke daji a zuwa wannan mayanka wanda sau da dama akan samu irin wannan korafi wanda jami'an tsaron suka ce suna gudanar da bincike a kai wanda a rufe wannan mayanka ya janyo karancin nama a cikin garin maiduguri da kewaye haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya zauna lafiya al'umma ta kasa ta su kuwa 'yan gudun hijirar najeriya da aka koro daga kamaru suna ci gaba da kokawa na cewa an ci zarafinsu a can kasar sanusi adamu gare ka Daga cikin 'yan gudun hijira 21,978 da hukumomin kasar Kamaru suka miƙa hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya. 64 sun yi ƙorafin hukumomin kasar Kamaru sun gallaza da kuma cin zarafinsu ta hanyar ta sakeyarsu ba tare da bari sun ɗauko kaddarori da mallakarsu ba. Duk da cewa wasu sun share shekaru suna zaman gudun hijira. Na ziyarci sansanonin 'yan gudun hijira na Malkohi Damare da Fofore da ke jihar Adamawa. Zon wa nan ba samu bane mu zo. sace sace ne sun yi mu kawai su ce za ku je na ku ji taruwa sai ku koma kayan ku su ce haka daga riga ɗaya ne mu zo anan ma na zo na samu wani haka ne na muna ba da ruwa kawai daga plasina na zo daga hannu su ce ku ho mota za ku je taruwa da su prefa yana fada ku koma kayan ku haka su. anan wajen lafiya mu kalau bukata ne a kamarun ne mun tashi shekara mu hudu tashi mun zo nan kowa da kudin shi ya zo sai da muka takarda abun da ana hannun mu gaba ɗaya an karba ba abun da mun samu a cikin shakara hudu kuma lokacin na mun tashi motar mu muka dauka shata tukuna muka samu zuwa nan jakadari bakwai mun biya tukuna muka zo na kamaru dama kawai mun je mun zauna shakara hudu problem ya tashi shi muka je muka zauna gari daga kangaleri wamba majinna kosa haka muka zauna a lokaci shakara mu hudu muke noma daga muka tashi kuma muka biya kudi muka yi takarda kusan jaka ɗari bakwai an karba hannun mu tukuna muka zauna mai gidana ne aka kama shi a faransa aka sa shi a furzin ba laifin abin da ya yi. Mr. Caesar Mba Shilambo shugaban hukumar kula da yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya na shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ke da ofishinta a Bauchi ya tabbatar da korafe-korafen daban sai dai ya ce suna kokarin tantancewa domin sanin yawan waɗanda ke garkame a gidajen kaso da kuma yaran laifuka da ake tuhumar su da su gaskiya ne daga cikin uh, 'yan gudun hijirar nan akwai mutane 64 da aka uh, tozarta wa dawowa gida daga kamaru yayin da sauran sun komo don raɗin kansu uh, kawo yanzu ba za mu iya tantance waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba in ji shi lambo daga cikin 'yan gudun hijira 21,978 da hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ta dawo da su gida daga makwabciyar ƙasar Kamaru zuwa sansanoni uku na jihar Adamawa. Kasa da dubu uku ne har yanzu ke jiran kobawa muhallansu waɗanda rundunonin sojojin Najeriya suka kwato daga hannun 'yan Boko Haram. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. Allah magani, Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa gadon tilar makula da su. Ƙasar Kanada ta agaza wa Najeriya da ɗakin binciken cututtuka. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji ɗauke da cikakken rahoton. Ƙasar Canada ta tallafa wa Najeriya da ɗaki da na'urar gwajin cututtukan dabbobi da ka iya shafar lafiyar al'umma a cibiyar nazarin cututtukan dabbobi da ke VOM a nan jihar Plateau. Jakadan ƙasar Kanada a Najeriya Perry John Calderwood ya ce yaduwar cututtuka a ƙasa da ƙetare na iya gagarumin tasiri wajen gurgunta tattalin arzikin ƙasa. Ya ce ƙarfafa tsaron lafiya batu ne muhimmi da ke buƙatar yunkurin ƙasashen duniya ta ɓangarori daban-daban. Ya kuma ce ba wata wata ƙasa ɗaya tilo da za ta iya samar da tsaron lafiyarta ita kaɗai. Jakadan na ƙasar Kanada ya ce ɗakin binciken zai iya gano cututtuka kamar su zazzabin shawara, haukan kare, cutar mura tsuntsaye, zazzabin lasa da dai sauran cututtuka da ke yaɗuwa cikin hanzari Ministan noma da raya karkara Audu Ogbe ya ce a farkon wannan shekara Najeriya ta yi asarar kaji tsakanin miliyan 300 da miliyan 500 saboda bullar cutar muran tsuntsaye. Ministan gonan ya ce dole ne a dukufa haikan wajen aikin noma saboda hasashen da aka gudanar na nuni da cewa a shekaru hudu masu zuwa al'ummar Najeriya za su kai miliyan 200. Ya ce kowace shekara ana samun karuwar mutane miliyan biyar kuma yawan haihuwa a Najeriya ya fi yawan mutuwa. the oil boom has become extremely yace tun lokacin da aka fara haƙo mai masu hannu da shuni suka yi burus da aikin noma wa talakawa da marasa ƙarfi ya ce ba wata sana'a da ta fi noma shugaban kwamitin noma a majalisar dattawan najeriya sanata abdullahi adamu ya ce harkar noma bai tafiya sai an samu bincike na gari duk abin da ke iya kawo mana damuwa ko ga shuka ko ga dabbobi ko tsuntsaye dole ne zamana akwai wurare irin waɗannan wanda ke za su iya yin bincike kan dukkan wani cuta da ke iya samu yawan cututtukan na ke mana kuma sun iya samun dabba kuma shi da zai ci shi bayan ya samu wannan cututtukan. Dr. Gidado Muhammad ya mun bayani kan wannan na'ura da ƙasar Kanada ta baiwa Najeriya. Mahimmancin wannan wurin gwajin ɗin za a iya gwada samfuri a san wani irin cuta kuma ba zai ɗauki lokaci ba kuma irin samfurin da za a gwada a nan samfurin da suke da hatsari matuka ah, na biyu ana son kuma yanzu a ai magungunan rigakafi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria sani ga magana da yin noma dogo noma an mai daɗi To ana fa tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. A makon jiya muka fara taɓo batun tsabar kuɗi har kimanin naira miliyan dubu ɗari da hamsin wanda akasarinsa na bashi ne wanda Najeriya ta karɓo daga ƙasar China domin saka kayayyakin tsaro a Abuja da Lagos to amma sai aka wayi gari babu wannan kuɗi ba kuma ga aikin da aka ce za a yi da wannan kuɗin ba. Ma'aikatar harkokin 'yan sanda ta Najeriya ita ce wuƙa da nama a wannan aiki na sanya kyamarorin bidiyo guda dubu ɗaya a Abuja da wasu guda dubu ɗaya Legas da hanyoyin sadarwar gargawa ta 'yan sanda a duk faɗin Najeriya da wasu motocin sadarwa na 'yan sanda har ma da wasu layukan tarho miliyan ɗaya da rabi. An ɗauki wannan aiki kacokam ɗinsa aka ba wani kamfanin ƙasar China mai suna ZTE ko kuma ZTE kamar yadda ake faɗi a Najeriya. Kuma duk da cewa ba a gudanar da aikin kamar yadda yake rubuce a takardar kwangilar ba. wata takarda ta ofishin sanya idanu kan basussuka ta Najeriya ko kuma Debt Management Office da ke karkashin ofishin shugaban Najeriya ta ce an gama karbar dukkan dala miliyan 399,500 wato kusan naira miliyan 135 da aka karɓo rance daga bankin Exim na ƙasar China an ba da shi ga waɗanda suka yi wannan aiki ko kuma dai a zahiri waɗanda ba su yi aikin ba. A dalilin haka ne Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa wani kwamiti domin ya binciko yadda aka yi haka. A lokacin da aka fara binciken sai aka gano cewa kusan duk waɗanda ya kamata su san da wannan aikin su kuma taka rawa cikinsa ba su ma san da shi ba. Alal ga misali, ofishin kula da saye-saye da ba da ayyukan kwangila ta gwamnatin Najeriya ko kuma Bureau for Public Procurement ta faɗa a cikin wata wasiƙarta ta ranar 6 ga watan Nuwamba ta shekarar da shige cewar ba ta san komai game da wannan kwangila ba ba ta kuma ba da izinin ba da shi ba kamar yadda doka ta ce ofishin kula da harkokin sadarwa a najeriya wato ncc shi ma ya ce bai san komai ba game da wannan aiki ofishin mai ba shugaban kasa shawara kan harkokin tsaron kasa ya ce shi ma babu hannunsa a bayar da wannan kwangilar kakkafa na'urorin tsaron na abuja da lagos speto janar na 'yan sandan najeriya ma ya rubuta takarda a ranar biyar ga watan Nuwamba, inda ya ce duk da cewa rundunarsu ce za ta yi amfani da waɗannan na'urori da kuma kayayyaki ma'aikatar kula da ayyukan 'yan sanda ce ta ba da wannan kwangila ita ce kuma ta biya wannan kwangilan daga asusun yin gyara ga rundunar 'yan sanda wanda ma'aikatar ce kaɗai take da iko na iya cirewa ko kuma sanya wani abu cikin wannan asusun. Tambaya nan ita ce, wai shin idan duk waɗannan hukumomin ba su da masanar wannan aikin su wane ne suka ciri wannan kuɗin wanda bai kamata a ce an cire an biya ba suka biya kuma su wane ne suka tabbatar da cewar an yi wannan aiki har aka kai ga cewar an cire wannan kuɗi an biya shi. Wato jami'ai ne kama daga tsoffin ministoci da Jonathan na farko kenan da kuma wasu daraktoci a wasu cibiyoyin gwamnati hmm. da kuma wasu 'yan kasuwa na Najeriya waɗanda suke da hannu a ciki. wanda suka to kamar dillalai a tsakani waɗanda yake su ne suka yi ruwa suka tsaki suka wuce gaba suka tabbatar da cewar waɗannan kuɗaɗe ne najeriya an ɗora mata wannan bashin na gaira babu dalilin sa ba kuma abin da aka ce za a yi ba kana kuma abin da aka ce za a yi bai yi aiki ba babu alamarsa su ne suka wuce gaba wajen wannan abu saboda haka muna kiransu ɗaya da ɗaya kowa na zuwa na ba da sa muna kuma bin duk takardun da suke gare mu kuma muna da hanyoyi daban-daban na samo takardu da suke tabbatar da cewar hakika akwai matsala a wannan al'amari. Ya zuwa yanzu akwai wasu abubuwa da kuka gano game da wannan bincike da kuke gudanarwa? Mun gano abu da dama. Wasu za mu faɗe su nan gaba, wasu kuma za mu iya faɗe su yanzu. Misali, mun tabbatar da ga 'yan Najeriya cewa wannan aikin bai yiwu ba, ƙarya ne, zamba ne, cuta ne, coke ne, yaudara ce, almundahana ce da aka ɗora Najeriya akai aka saci kuɗinta. Wannan ya riga ya tabbata. Babu wata hanyar sadarwa da ake da ita a ƙasar nan ta 'yan sandan Najeriya a Lagos ko kuma a nan Abuja da za a ce za ka iya danna wata lamba su zo baka dan take ko kuma ga wasu bayanai na al'amura al'amuran suke faru faruwa kan cikin cikin garin Abuja. Bayan haka mun gano cewa kuma 'yan kamarori ɗaya biyu da aka jijjefa ɗin ba ainihin ma waɗanda aka rubuta su a cikin takardun kwangilan ba ne. Na hudunsu ko na biyar ɗinsu zan iya tabbatar maka da cewar mutanen Najeriya sun riga sun gane cewar yana ɗaya daga cikin jerin cuce-cuce da zamba cikin aminci da zalunci da aka yi wa mutanen Najeriya kuma sun dukuba sai an kama an gano an kuma hukunta waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amari. To, kamar yanzu idan kuka gano irin waɗannan abubuwa yadda ka bayyana da wasunsu, akwai wani irin mataki da kuke iya ɗauka ne ku da kanku a kan irin waɗannan mutane na watakila ko a hukumta waɗannan mutane ko kuma a ƙwato abubuwan nan na jama'a da suka sace? Duk za su iya faruwa, duk kuma za su iya yiwuwa. dalili shine muna wannan aiki ne kamar wani sashi ne na rassan mulki na najeriya majalisar dokoki ko majalisar wakilai ta tarayya ba abin wasa ba ce hukuma ce mai zaman kanta da take da iko da tsarin mulki ya shimfiɗa kuma tana aiki da gwamnatin tarayyar najeriya nan wajen kare dokoki da mutunci da arziki da hakkokin 'yan najeriya saboda haka muna da dukkanin hurumin da ya kamata mu ɗauka na shari'a na doka mu tabbatar an hukunta an kuma kwato wannan dukiya ɗin wato za ku iya ɗaukan mataki na hukumta waɗannan mutane kenan ba ma wai kawai a ce rahoto za ku gabatar ga ita majalisa kawai ba. ai wannan zamani ya wuce a najeriya da kawai za a zauna a zana bayani ai wane ya aiwatar da kaza ya yi kaza bai kyauta ba ya yi cuta anan ya yi zalunci anan ya yi almundana nan. wannan lokaci ya wuce idan mutum ya aikata laifin irin wannan na cinye dukiyar kasa ko kuma zalunci irin wannan to akwai dabarun karɓo su akwai kuma dabaru na hukunta shi akwai kuma dabaru na hana aukuwa irin wannan nan gaba saboda haka ba rahoto kawai zamu gabatar mu zana mu shewa mu ce ya an gabatar da kaza kaza da kaza an yi bincike an gano kaza da kaza a'a akwai hukumomi a ƙasar nan akwai hukumomi na bincike da gwamnatin tarayya take da su wanda muna da alaka da su muna dangantaka da su akwai kuma hukumomi da cikin majalisar kanta take amfani da su wajen tabbatar da cewa binciken da ake yi babu kasafi a ciki gaskiya ne tsaba aka ɗauko kuma za a yi hula da dukkanin cibiyoyin mulki da dukkanin cibiyoyin shari'a da dukkanin cibiyoyin doka na Najeriya nan domin a hukunta waɗannan mutane ne waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin harkokin almundahanan da aka yi na wannan na'urorin sadarwar tabbatar da tsaron lafiyar al'umma a Lagos da kuma Abuja da aka gagare aka cinye kuɗin. Kamar zai ɗauke ku tsawon wani lokaci kafin ku gama gudanar da wannan bincike? Mun riga dai mun yi mataki na farko mun gayyaci tsoffin ministoci wanda suke da alaka da gwamnatin da ta shuɗe wacce kuma ita ce ta sanya hannu tare da su wajen wannan kwangila. mun gayyaci wasu manyan jami'an famanan sakatarori da kuma manyan jami'ai na gwamnati da suka gabata waɗanda suke da mu'amala ko hulɗa da wannan aiki wato abin da ya kamata ka gane shine kowa ya zo ya bada ba'asinsa ba'asin da ka bayar kuma za a bi takardun da ka gabatar ɗaya kenan za a kuma duba irin rawar da ka taka tunda takardun nan ba ɓatan suka yi ba kuma wannan masana'antu ko kuma ma'aikata da ake da ita ta 'yan sandan Najeriya tana nan wato ministry sa'annan ita hukumar da kuma take lura da tsare-tsaren fasaha din da ake ce da ita wato niger comsat ita ma suna nan akwai jami'ai akwai ma'aikata to duk waɗannan bayanan suna nan kuma an riga an samo bayanai masu ƙarfin gaske da yana da kamar waya mutanen da suke da hannu a cikin wannan ba a same su zari ba dalili shine babu yadda za a yi an baka amanar kasa kana da rike da mukami na minista ko kuma wani babban jami'i a cikinta ka san abin nan ba daidai ba kuma ka yadda a yi shi ka san ba a gama aikin nan ba kuma ka rubuta takarda ka sa hannu ka ce wani eh wannan aiki da aka yi ana aiki da shi yayi daidai saboda haka gwamnatin Najeriya ka biya wannan kuɗi alhali kana wani minista ko kana wani babban jami'a ma'aikatar gwamnatin tarayya ko a wata cibiyar mulki ta ƙasa ko kuma kai wani jami'i ne dalilin shi ne yadda ma aka ba da kwangilar na aka da samun mishkila da farin farko ba a bi tsarin gasa tsakanin kamfanoni masu nema ba bayan haka ba a kuma bincike farashi ba idan ka ce kai kayanka naira goma ne to in an duba mai yiwu a wani naira biyar ne kuma daidai irin wannan kayan amma duk aka rike ido aka ki amfani da waɗannan sharuɗa na binciken farashi wajen ba da kwangila ba aiki da shi wato due process kenan na ukunsu su shine ita hukumar najeriya a lokacin da jami'anta da suke da ruwa da tsaki a cikin wannan harka na cctv da makamancin haka suka rufe idon su suka yadda suka ce an yi wannan aiki da ba a yi ba kuma ba su duba cewa abin da aka rubuta musu a takarda na tsarin na'urorin ba shi aka kawo musu ba kuma kowa ya san cewa babu waɗannan layukan wayoyin miliyan ɗaya da dubu ɗari da aka ce babu kuma waɗannan cibiyoyin sadarwar a ko'ina a waɗannan manyan birane saboda haka abu ne wanda yake na almundana da ya wuce hankali wato irin al'amarin da ya zamanto a cikin ƙasar ruwan dare a cikin shekarun baya mutane sun riga sun haɗe ɗa'arsa sun haɗe tarbiyyarsu sun haɗe mutuncinsu sun haɗe addininsu sun haɗe sanin ya kamata su kawai su dai burin su kuɗi kuma wannan shi da suka ga ƙasar halin da yau take ciki da ake kokawa. akwai batutuwa da yawa game da karkata wannan ɗimbin kuɗi da aka yi ko kuma wani ɓangaren sa akwai majiyoyi da yawa da suke da masaniya kan yadda aka karkata wani ɓangare na wannan kuɗin a kasance da mu a cikin shirin mu na gaba. To yanzu kuma bari mu koma ga jimai mu ji labarin duniya amma a takaice. Ma'aikatar kudin Najeriya ta ceto wa gwamnatin miliyoyin nerori a bayan da ta hana ma'aikatan bogi fiye da dubu ashirin samun albashi daga aljihun gwamnati. Jiya Lahadi ma'aikatar ta ce ta cire ma'aikatan bogi dubu ashirin da uku da ɗari takwas da arba'in da shida daga samun albashi. bayan wani bincike da ta gudanar al'amarin da ya samarwa gwamnati naira miliyan goma sha ɗaya da rabi cikin wata ɗaya najeriya ta daɗe tana fama da matsalar cin hanci da rashawa da kuma almubazaranci bisa dukkan alamu masu neman sauyi da masu sassaucin ra'ayi a ƙasar iran sun lashe dukkan kujerun majalisar wakilan birnin tehran talatin bisa sakamakon zaben da aka bayyana jiya lahadi ba a hukunce ba Wannan na nuni da ƙuri'ar amincewa mulkin shugaba Hassan Rouhani. Haka kuma shugaba Rouhanin da tsohon shugaban ƙasar Akbar Ashemi Rafsanjani su ne ke kan gaba a takarar neman wakilci a majalisar masana ta ƙasar. Wannan majalisa mai tasiri ita ke nazarin aikin shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ali Khamenei wanda shi ne ke yanke shawarar ƙarshe kan duk wata manufar ƙasar da wata ƙasar waje kuma kila ya zaɓi shugaban addini da zai gaje shi. A nan Amurka kuma 'yan takarar shugaban ƙasa sun dukufa ka'in da na'in wajen yaƙin neman zaɓen da za a yi gobe talata idan Allah ya kai mu. Zaɓen da ake yi da ake cewa Super Tuesday domin jihohi goma sha ɗaya ne za su yi zaɓen. Waɗannan jihohi su ne ke wakiltar rubu'i guda na wakilan da ɗan takara ke buƙata. wajen babban taron jam'iyyun democrat da republican da za a yi a watan yuli idan allah ya kai mu domin samun jam'iyyun su tsayar da su 'yan takara a zaben shugaban kasar da za a yi a watan nuwamba idan allah ya kai mu To da takaitattun labaran shirin safe ya kammala sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawowa in Allah ya yarda. kafin mu yi sallama muna taya ishaq sidi ishaq daraktan fina-finan hausa a kano murnar aurensa da amaryarsa nasiba wanda allah ya sa aka daura a ranar 26 ga watan nan da ya gabata da shekaran jiya kenan da fatan allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a ɗayi ba sai kuma sakon ta'aziyyar mu ga malam ismail ba bataka zaria game da rasuwar kanwarsa malama fadimatu da ke unguwar masa gidan makaranta zaria allah ubangiji ya ji kanta ya kyautata mu kuma ƙarshen mu a madadin shi wanda ya jagoranci shirin wato cibahiro dodo ne da jimmai ali da ta taya ni gabatarwa injiniyan mu na yau charles sai kuma ni usman ahmad kabara a birnin washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.